بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم ثلاثة تقوس قوة الربيع الثاني shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu takwas <laughs> muna kallon wannan ainihin gani takwas yau hmm. <laughs> ko abi wannan kuke so na kalanda sun kalanda daban ganin wata daban takawimi daban ganin wata daban hmm. zai iya yiwuwa a faɗin su watan din ta tsaya ɗaya ga watan amma kuma ba ta iya ganuwa da ido a shari'a kuma in ba ganta ba a girge cewa ɗaya ga wata amma a kalanda a lissafi watan ɗaya ne ba ta umarnin iya ganuwa da ido a ranar shine ne faɗin gumma alaikum ɗin kenan to za ga kimiyya da shari'a abu suna tafiya tare to su a lissafin su za su ɗaya tun da su a ilimin su yaƙini akwai shi amma kuma ido ga daftaran bai iya ganin sa to sai su sa maka ɗaya amma baya ganuwa to sai an gani da ido kafin a musulunci a fara hukunci shari'a cewa yau ɗaya ga wata sai ido ya gani an gane na'am shi yau takwas ga wata haka ko dokta takwas ga wata yau ko ok ni na tambaya ga waɗanda suke abin nan a ciyaman na ganin wata na abuja usman na tambaye shi tim a yau takwas ga wata tun kafin farko ɗaya ga wata na tambayi simuwal a ganin su na kwamitin ganin wata na ƙasa wanda sarkin musulmi ke sanarwa cewa an ga wata a ranar da zai zama yau takwas ga wata ba tara ba gani na ido duk kamar yadda na faɗa dakta ya riga ya san wannan za a iya a lissafi wata ta tsaya ko amma kuma ido bai iya ganin ta so za ki an haifi jinjirin wata a bangaren kimiyya amma ido bai ganci ba ba a lissafinsa kafin ido ya gani daga haifar wata akalla ya samu awa 28 ko dokta sha bakwai zuwa sha takwas kafin ido ya gani in ita watan ta an haifi sabuwar wata to idan har rana ta faɗi bai kai awa sha bakwai ba ba za a iya ganin ta ba kai lokacin da ta fito din kuma takan riga rana faduwa na ma ba a iya gani za su iya faduwa daidai da lokaci daya da rana ba a iya gani in ba gani ba a shari'a ba a lissafa daya ga wata to duk abubuwa sukan kula da su masu gani wata suna da na'urori guda shida kamar yadda aka sani wanda aka siya a yanzu na ana amfani da su a jihohin shida na kasar nan kowane wata sukan tsaya su dube ta da ido tukuna akwai yadda in sun ganta da na'ura ba sa iya ba da sanarwa sai sun gani da ido cewa don na'ura ita za ta nuna maka ne irin abubuwa lokacin da za a iya ganin wata kamar ce maka yau karfe shida misali da minti goma sha shida za a iya ganin wata kuma a inda za a ganta rana in ta faɗi ta nan ko kudu da rana ko arewa da rana ko daidai inda rana ta faɗi amfani wannan ilimomin kenan to da kai wanda ka so wannan da ka zo kai ka so iya daidai inda za ka duba ba za ka dubi nan alhali ta nan yake to za a yi amfani da waɗannan za su gaya maka inda za ta take kamar da inda ta kwanta ko haka take kallo wannan angul yadda take yi din ko haka ko kallon ƙasa take yi ko sama duk za su gaya maka to da ka zo in wani so ya ga wata in kai kana da wannan ilimin za ka tambaye shi karfe nawa ka ganta zai gaya maka karfe shida da minti kaza sa'an nan yaushe ka ganta na ƙarshe ta faɗi za tambaye ka wannan sa'in nan ta ina take da wata kudu da wata arewa da wata ko rana ka yafuwan kudu da ita ko rana da yamma da ita ko a arewa ko kudu dama ko hagu kenan ko ta sama sannan ta ina ta kwanta christian din ta ina ya kwanta yana kallon kudu ne ko arewa ko kasa ko sama duk wannan sai a tambaye ka to inda gaske ne ka gani za ka faɗa saboda gobe in ya fito za su gaya maka yadda in ba haka ba ne za ka iya gani cewa dama ba ita ka gani ba wani abu ne kawai ka gani in ita ne za ka gaya maka ga inda take da wata ga inda take kallo ga sauransu abubuwa duka to wannan shine suna amfani da wannan ilimin to kuma mafiya duk wata ni kan kira su in ji in sun gani za su gaya mun sun gani to sai a sanar za ana sanarwa ga sarki musulmi sukan ba shi sanarwa ya sanar a FRCN kullum za ce yau daya ga wata daga fadar mai martaba sarkin musulmi ba shi ke sanarwa ba a rediyo ake sanarwa a labarai wata rana suke fara wata rana kuma sanarwa haka kawai to sai waɗannan mutane shida sun haɗu an duba a jihohi kafin a ba da sanarwa an ga wata to ko da wata din wata ƙasa ta gani mu dai muna amfani da ganinmu na ƙasanmu to a wannan ganin yau takwas ga wata a kalanda tara ne ga wata na'am na'am na'am na'am su sun ce tara ga wata a yau a sanarwarsu ok to kila kalanda suke don wata rana za su iya sanarwa amma kuma su bi kalanda sukan yi haka amma a sanarwa wanda sarki musulmi ke yawa takwas ga wata ya eh, sanarwa da sarkin musulmi za su iya yin haka wata rana shi yasa suke su kan dan su kan suna rudar da jama'a wata rana don mafi yawa ba sa bin gani kawai da sun kalli kala wani ya ma manta zai zo zai bada labari yau ya manta nawa ne kawai sai sauri ya dubi kalanda wannan zai iya faruwa don ba duka ba ne suke bin tun daga wancan sanarwa wani zai zo ya ba da labarai yau bai san ranar da aka ce daya ga wata ba to ya zai yi zai ya buga masa musulmi ya tambaya ko wani bai san kowa ba abinda zai yi kawai da ya rage masa shine mai ya kalli kalanda yana kallon kalanda sai ya sanar shi kenan kuma a sanarwansa din kamar yana daidai tun da ya bi kalanda za a tambaye shi mai kagari me yasa ka ce yau tara ga wata zai haka na gani a kalanda kamar ya kamata su rubuta wannan da sa ofis ɗinsu na sanarwa na yau da kullum da an ce yau ɗaya ga wata to sai su bi wannan lissafi abinda ya kamata su yi kenan kada su saba wannan littafin su eh, na'am na ina na saudiya kamar bayan yi tunani na saudiya yau tara ba na saudiya tara suka faɗa? fada ok amma na duba ɗazu a cikin wannan accurate time na ode su ma abin yake tafiya a kai zunci ne kamar abin nan din na time da ake amfani da shi da maganan kalanda na gani wata na musulunci shi ma na shi takwas ga wata yau ɗazu nake dubawa eh to kam za su iya don su ma suna amfani da wannan na ummul qura nan shi kamar yadda nake fari taqawimi ne don shi ne suke nunawa a wannan a screen na TV za ka ga taqawimi ummul qura to ba dole bane daidai da gani na ido eh sukan saba masa sosai a ganin ido za ga sun ce maka watan sama kaza ne amma taqawimi ummul qura kaza ne to in ka bi wannan na TV zai taqawimi ne na ummul qura ba na ganin ido ba shi kaman wannan din kaman wannan kalanda a lissafi za a sa shi yadda yake amma gani ba dole bane a ganshi a ranar an gane abin da ke nufi to idan ka ganci a screen na wannan saudi sunna ko saudi qur'an ba dole bane ya zama na sama a haka sai ka ji daga malaman su don da yawa za ka ga suna saba ma abun nan din na isa taqwimi din da yawa a wajen gani sai ce maka taqwimi na ummul qura kaza watan sama kuma kaza ne a lissafin su na'am eh takwas ga wata eh na'am ban gane ba shi ne ake magana a kai na'am ɗaya ga wata eh ba kyau na'am eh. a'a ai wata bai wuce kwana talatin kuma ba a fara duba wata sai 29 da tara a watan musulunci an gane da an ce yau ishirin da tara an duba ba a yamma ba a ga wata ba saboda girgije ko kuma saboda watan ba a ganta ba to gobe ba ma sauraro sai mun kalli baya a yamma saboda ba wata a musulunci ina zuwa 29 a 31 to a ka'ida kuma na masanan wata wanda suke amfani da wata na yau da kullum ba yadda za a yi babu girgije ba komi wata ta kwana talatin din rana ta faɗi ido bai ganta ba ka tambayi dokta zai baku labari babu wannan lokacin in dai sama lafiya lau safi ba girgije ba hazo ba kura ba komai ba ruwa a ce 20 a 30 daidai rana ta faɗi a yau ba ba mu ga wata da ido ba to wannan watan ko dai wanda aka ganci aka ce ɗaya ga wata akwai kuskure a ciki bai yiwuwa a haka a kimiyyance da shari'ance shi yasa mai askari ce idan haka ɗin ya faru dole ya azumi 31 wancan ganin da aka yi ƙarya ne an gane abu a shari'ance haka yake a kimiyyance haka yake ko dokta haka yake to ba sabani yau ne 29 ake ce mu duba in ba mu gani ba sai mu kaddara watan ba ta fito ba a ka'ida ta fito din amma ba ma iya ganinta da ido to sai fa in shine gumma din ai gumma ba wai in ba ta fito ba in ta boyu ba ku ganta ba haka shari'a ta ce ci maka duba sharhin hadisi idan wani abu ya boye wata saboda sa ko saboda ya faɗi tare da rana ko kuma ya riga rana faduwa ko akwai girgije ko akwai hazo ko akwai ƙura ko wani abu fa in gumma alaikum to fa akmilul idda sai ku cika talatin gobe ba ma tsayawa sai mun nema an gane eh na'am abu ne wanda ya kamata mutum yana da abubuwan abin nan dinsu to kawai don ba kamata kuma kawai mu dogara da iya kalanda ba ma neman wata ba ma tambayan masana da kalanda kawai sai mu yi ta dogara da shi ba a ibada a haka su kalandar nan kama yadda na faɗa akwai kama a wata sukan kiyasta zai yi su samu daidai zai yi su samu kuskure kuma zai yi din kama yadda na faɗa a farko a ƙa'ida din an watan tana nan amma ba ta iya ganuwa tunda ba a ganta da ido na yau da kullum ba ba yadda za a yi a ce kuma yau ɗaya ga wata don gumma ne to fa akmilul idda kenan ai na'ura abin da yasa ake amfani da ita kamar misalin da na faɗa a farko zai nuna maka lokacin daga yanayin yadda ya kamata a kalli a nemi wata ɗin to zai yi ba dole bane kuma a ganta ita na'ura ba a iya ganin wata a na'ura a sanar malamai da yawa malaman fiqh majma'al fiƙi al'alami su yi bayani cin za a iya ganin wata a na'ura na ganin hangen nesa don yanzu akwai wanda aka girgiro na'ura da fito a wannan shekarar nan wanda ita watan ko da an haife da minti nawa za a iya ganin ta dokta akwai wata sabon na'ura wanda aka ce za a iya ganin watan eh, za a ganta kuma me ccd za a iya ganinta daga haihuwanta amma kuma ba za a iya sanarwa cewa an ga wata ba malaman sai da suka zauna a kansa a da na'ura dole sai an gan da naked eye wannan ido kafin a yi shari'a ibada da shi ba da na'ura ba na'ura kawai kamar yadda na faɗa za ta taimaka maka ka san time ɗin da za ka dubi watan da inda za ka dube ta da yanayin kuma yadda za ka ga watan ta tsaya din in ta tsaya ne na'ura sai ta taimaka maka to sai ka gani da ido Shi kenan don ka baka da wahala kenan in ka san wannan ilimin din ba za ka tsaya za ka ga wata rana in ana kallon wata wani sai ga yana kallon ta nan alhali a ranan ta nan ne ya kamata watan ta fito eh, eh. na'am mu har yanzu in ka duba fulani ba mutanen da suke rike wata daidai kaman fulani a yanzu haka su in suka ce maka yau 29 in ba a ga wata ba gobe tabbas za a ga wata saboda duk yadda ake neman azumi ko rotar sallah haka suke neman kowace wata saboda akwai suna da wata wasu al'adu wanda wasu abubuwa ba a yin su sai ya dace kaza ga watan kaza kuma rana kaza kafin a yi shi to shi yasa kowace wata sukan neme ta yadda ake neman watan azumi to tun da nike ba a taba ce mana yau 29 ba mu duba ba mu gani ba gobe 30 kuma ba mu ganta ba na sun wannan tuntuni bai yiwuwa to wata abu ne wanda yake kawai ba wani abu ne da ke ɓoye ba da za a tsaya ana ta abu na rashin kawai da yake munan akwai wuta irin waɗannan da muke gani na lantarki yakan iya ana mu shi ma ganin wata din da wuri kiyasa yanzu da ka tambayi mutum ya yi maka bayani ya alfijiri yake a birni wanda ya girma birni bai taba zai taba maka bayani yadda alfijiri yake ba ya yi maka bayani me wannan ahmar faji faji da ake cewa ishai ke cigowa ba zai taba yi maka bayani sa bai ma san shi ba sai ji labari sai ya dauka babu akwai shi din tunda malamu suke su yi maganar sa to sai wanda yake kawai yake gaya maka waannan abubuwa wanda yake nan shi dai jira rediyo ta yi magana kawai ya dauka ko ya kalli kalanda ya ɗauka shi kenan to duka abubuwa da ya kamata a wani abu ne wanda yake ba wai reality ne ba kwana-kwana ba ne an gane maganan wata maganan alfijir din maganan faɗi-faɗin da ake magana zuwa isha'i duka abu ne wanda ana iya ganin su da ido ana amfani da su a san lokutan sallah su yi na'am na'am na'am insha Allah duk ranar watan da ake gani sai na buga in aka yi shirin da tara zan neme su kun ga wata ce mana ba mu gani ba ko mun gani shi yasa nake kokari nukan ce muku kaza ga wata ina bin sanar wanda suke kuma kamar yadda aka sani mun mutane kamar shi wancan daya Usman din shine yanzu shugaban ganin wata na Abuja a nan Central Mosque ana kiran shi usman kibla ma saboda ƙwararre akan aiki ne sa'annan shi ma simwal haka a kaduna nan yana daga cikin masu dan gidan guru kaftin usman jibgo to yana daga cikin waɗanda suke da na'urorin da aka saya guda shida an ba na abuja ɗaya kaduna ɗaya Koyola ne nake tunani ɗaya sokoto ɗaya na'am lagos daya jihohi guda shida aka ba su to duk lokacin da za a ba akwai wurare da suke zuwa na musamman ba ko ina za ka tsaya ba don sai ka haura tudu inda kuma babu wani gini a abin nan da muka je abuja kwanaki har zai kai mu har inda suke zuwa su tsaya su kafa wannan na'uran su kalli wata din ko za su iya ganin ta in aka yi don akwai lokacin da suka yi aka ce wani magana da wasu mutane manyan mutane ne wanda daga nan ne ma har aka nada ci wannan ce wani yana musu da suka ce ai ana iya amfani da waɗannan na'urori a gane inda wata take da lokacin da za ta bullo sai ce kai wannan a daina irin wannan abu wanda mun daɗe muna amfani da idanu muna gani wata kuna rudar da jama'a to sai shi shugaban abin sai ce to a sa lokaci ka zo ka bamu lokaci yau kamar yanzu wuta karfe nawa yau za ta bullo ta ina kuma za ta bullo sai ce musu to wata za ta bullo yau Ƙarfe, kaza usman yayi wannan kenan da wasu da sarakuna na ƙasar nan ina ganin sarkin musulmi da sarkin Gwandu da wasu suka yi wannan abu to shi sarkin gondun a lokacin yana da shakka kan abu to sai ka ce wata za ta bullo ga inda daidai sai ya ja layi sai ga daidai inda za ta bullo kuma za ta bullo karfe tara kamar misali da minti da rabi da minti biyar ce amma saboda gine-gine mu kara minti uku sai ja layi ce daidai layi ne za ta gani lokaci na yi da minti biyar ɗin sai ga wata ya bullo daidai wurin ko minti uku ɗin da suka ce a tsara ma ba su ƙara ba tukuna sai ga ci nan daidai inda suka wada kan layin da suka ja zanen ya tsaya ce gaskiya abin da na yadda da ku daga yau shine aka sa kuma shi yasa za ka ga yanzu ba da matsala wajen ganin mutane mutane masu ilimi akan abin sun shiga sosai saboda shi wannan sarki musulmi soja ne ya so nan abubuwa to bai yi wasa da su ba sai zai inganta su kuma ya hada su da malamai sai a kawo a fikihance a zo da shi a kimiyyance sai ya yi magana amma a fikihance kamar yadda na faɗa ba a sanar da ganin wata sai ido ya gani kuma ido yana iya ganin sa 29 ko 30 talatin kan ba ma magana za a ganta tabbas in dai an lissafin farkon da aka gani din daidai ne ba ya wucewa kwana talatin kuma ce ba a gan shi ba shi yasa ni ce muku mai muktasar ce idan aka yi haka din babu hazo ba komi to dole ne a rama an yi azumi talatin da ɗaya saboda wata bai boyuwa bayan talatin kuma lokacin zai girma sosai yadda ido zai iya ganin ta a ko'ina in babu wani abu kun gane abu insha Allah za mu dinga sanar da ku baba in Allah yadda eh kuma kowanne mu ya kamata ya zama yana da wannan abun abu ne mai sauki kawai da kasan mutumin da yake da kula da wata a kowane lokaci ka samu numban ki kawai kowane lokaci da kaga an yi ce 29 yau da rana ya fadi bayan isha sai ka buga ko an samu ganin wata yau ka ji labari eh an gani shikenan sai ka fara girge eh ba a gani ba sai gobe gobe kan ba a jira a yi tambaya ko ba haka ba abin da ya kamata kenan nam dokta na'am na'am ya yi bayani to insha Allah eh. sati biyu da sati ɗaya da ya wuce ko ya zo nan ai mun zo har masallacin nan wata rana da sallar la'asar kila wanda yake nan ya gan da wasu mutane muna mitin da su a nan ai na baba in dagiya ka gan da su a nan to ai da shi ne muka yi mitin wanda ya kira mana sallah a ranar shi ne ai to kuma mun zauna da shi bayan mun zauna da shi mun je har wajen shi Al'ajarma. mai timing chapter din mun ganci akan waɗannan matsalolin na magana lokutan sallah muna so a daidaita lokutan sallah a kalandunmu da muke amfani da su saboda mu muna gani ana gani ana sallah kafin lokaci ta yi to kaga kalandun su kansu za ka ga wata ta nuna saura minti biyar wata minti goma haka dai to in har abu bai daidaita ba da ka yi ka convincing mutane masu bar lokaci sai ce su ma kalandun akwai sabani to mun same shi da muka same shi a wuri na kwana mun je masallacin mu na kusurwar da safe ya yi bayani mutane da yawa kuma sun gamsu to ya kamata zan gayyato shi in Allah ya dabo shi ko simuwal din ya zo yi mana bayani akan waɗannan abubuwa kila ya zo mana ma da irin waɗannan na'urorin da za a iya mutane su dan ga wani abu daban daga kaɗan daga ciki yadda za su fahimci yadda abubuwa suke tafiya kuma za ka ga kullum lokacin da aka yi magana ce a kimiyyance alhamdulillah in ka koma shari'a sai ga mu yana tafiya tare baka taba gani su yi karo da shi juna ba ko wani ya karyata wani abin mamaki irin wannan to addinin musulunci kimiyya ne gaba su alkur'ani kimiyya ne hadisa annabi sallallahu kimiyya ne shi yasa duk wani abu da ake magana an kirkiro a likitanci ko a kimiyyanci ko a injiniyanci sai ga annabi ya riga yayi bayani a kansa tuntuni kawai mutane ne ba sa karatu su gano yadda abubuwa suke to akwai abun a kimiyyance insha Allah kuma zan yi mishi magana zai zo insha Allah a samu rana kaman tsakanin magariba da bisha. za a sanar a zo a yi bayani akan waɗannan abubuwa ya eh, insha Allah na'am eh na shi simual kenan eh sake kibla ya hmm. haka ne sosai eh, haka yake ba gibla suke kallo ba eh, don gabas daban gibla daban to wasu da an je za a fitar masallaci kawai sai sai fitar mana da gabas to gabas kuma ba shi ne ke kallon gibla ba da yawa sai ga wasu masallaci wasu kasashe wani masallaci da suka duba sai jiboti ke kallo ya ce amma alhamdulillah almanar na yana daga cikin masallatan da suke kallon gabas daidai ba ko digiri ɗaya babu abin nan bambanci a daga kibla daidai kibla suke kallo to masallatai da yawa wasu ana gina su ne kawai gabas kai da kanka da ka tsaya wani ango ka kalli masallaci ka bai kallon kibla in ka san yadda yin kibla don kibla ba gabas ba ne in gabas maso arewa nan ne kaba take da mu a najeriya to wasu rana kawai suke fito suke kallo da sun ga inda rana take fitowa a wannan rana sai ce nan ne gabas kuma rana tana canji so kwana biyu ne kawai take fitowa daidai kibla a shekara dokta ya bani wa'annan kwanakin ina rike da su kwana biyu ne a shekara in kana so ka gane masallacin ka yana kallon kibla ko baya kallo in ka so wa'annan ranakun ran da za ta fito ka tsaya gabas din masallacin ka kawai ka kalli fitowar rana in kana kallon jula take fitowa ranar take zuwa daidai tsakiyanka in ta zo zawali baka kana take da kanka a rana ba haka ba kullum ranaku tana gefe ne za ga rana tana gefe tun kafin zawali inuwa ta yi tsawo yasa za ga wasu na yin la'asar da wuri sai shi inuwa mutu ya zarce rana gefe take yanzu to da tana gefe dole inuwa ta ƙara tsawo to shi kansa wani abu ne da ya kamata kowane mutum ya sani a abin nan ɗinsa da ra abu ya kauce maka inuwan ka za ta ƙara tsawo da ya zo sama inuwanka za ta yi gajere da kuma wa'annan ranakun kawai za a iya fitar da lokutan la'asar guda biyu kawai su kaɗe to ina kasan da wa'in abubuwa ko mu kasan da wa'in abubuwa har mu fitar da la'asar shi yasa ke filin la'asar lokacin ta baya yi kullum da rana ta koma gefe din karfe uku da rabi ko kafin uku da rabi za ka ga inuwa da tsawo ta kai daidai tsayin mutum da kuma kaga ranar ba a tsakiya take ba to haka akwai lokacin da kuma inuwan mutu yake kallon gabas su ma kwanakin in ka dubi wannan na ci accurate time din na odedi za ka ga ranakun zai nuna maka su wanda za ka ga inuwan ka a ranan lokacin ce maka karfe kaza rana kaza ga watan kaza karfe kaza in ka kalli inuwan ka to ranan ka ka'aba take kallo kai tsaye to nan ne za ka iya gane kuma shi ma iblan masallacin ku to abubuwa da yawa masu sauƙi ne ba wani abu ne mai wahala kawai mutum ya kasance yana da son ya ga ya yi abu da daidai to sai ya ga yana damuwa da abun kuma sai ya gane yadda ake yin sama wanda bai damuwa a kira sallah kawai a tafi a watsi ko lokaci aka kira ka wani nasun ko sha aka kira shi na zahar zai zo ya sallah ya tafi saboda bai da damuwa kawai ko ta yi ko ba ta yi da liman din da ladan duka da ba su sallah ya kamata mutum duk lokacin da aka kira shi sallah ya kalli inuwansa ya kalli agogonsa da ya ji kiran sallah farko abin da zai kalli agogonsa ya nawa ne yanzu saboda mutum da ya tashi ya kamata yana da irin wannan agogo sai ya dube shi daga yau nawa ne la'asar take yi nawa ne azahar take yi nawa isha'i take yi nawa rana take faduwa in ka san waɗannan abubuwa kawai shikenan kana rike da su da kwakwalwanka da ka ji wani ya kira sallah sai kalli agogo dama ka san lokacin da rana take faduwa sai ka gani muna gani canji yanzu kusan har da kusan da arba'in yau kwanaki november nan muna sallah shida da minti hudu to kaga komai yana shifting sosai sosai نعم وعليكم السلام sai ka zo masallaci wata rana kamar yanzu shida da minti hudu sai ka kira magariba haka za ka yi mishi eh eh mana bai yadda akwai canji ba sai ka zo shida da minti hudu kawai sai ka kira magari ka je a zo a yi sallah zai yadda sai ce mai to nan da Nuwamba nan shida da minti hudu muke magari ba me yasa muka canza ta har minti talatin kawai a hankali haka za ka yi masa ai ai wasu abubuwan mutum yake abin bayani sai ka yi mai abu practical ka nuna mai ka gane kawai zai ka je a kira sallah ka kira din da gaske sai ya zo daga nan ne sai ka ganar da shi maganar la'asar da yake so yi canjawa haka za ka yi masa tun da ya ƙi bin karatu <laughs> abu ne wanda yake a hankalci kawai ba sai ka tsaya kana abin nan ba kuma nan gaba kafin mu kai julai za mu gani sai bakwai saura minti uku mu yi sallan magariba bakwai saura minti uku in ka duba daga shida da minti hudu zuwa bakwai saura minti kusan awa ɗaya tsakani to haka ita sauran sallolin su ma fitowar rana da faduwanta suna da alaka da lokutan sallah aqimis salata lil duluki shamsi ila gasaqil layl qur'an al fajr haka Allah ya fada shi ma fitowar rana da faduwanta da dare ku tambayi su doctor ga sunan za su yi muku bayani ya zo ya mana bayani kwanaki a nan akan kan lokutan sallah har ya kawo mana projector ya yi mana to abu ne wanda yake mai sauki ne da wanda yake amman da damuwa da abu wanda kuma bai damuwa da abu yana gani abu ne mai wahala a wurinsa na'am na'am na'am na'am zai wanka ya kai Eh, kake ce mace sau ya a wasu ke ne ke hmm. saboda kila bai da ilimin abun ko shi kansa gudawa ka tambayi dokta in za a gwada sai an fitar da wani abu kamar zira'i tukuna kafin daga nan ne za ka fara gwaji ba wai ka daga inda ka tsaya inda kafanka ya kare daga nan za ka fara gwaji ba ko dakta sai ka fitar to kaga su ba sa fitarwa daga inda ya taka kawai za fara gwaji akwai nisfu zillu zawal ka je ka karanta irisala ta gani idza sara zillu kulli shay'in mithlahu ba'da nisfu ba'da zillu nisfu zawal mai risala abin da ya fara idan inuwa kowane abu ya zai daidai da shi bayan an cire zillu zawal ne to bai cire ba haka ya gwada kuma in za ka cire ba kowane rana za ka cire ba shi yasa na gaya muku sai ka san wa'annan kwana biyun da rana take zuwa tsakiya sai ta yi zawalin daga nan sai ka cire in baka so waɗannan ranakun ba mutum sai ya yi shirme <laughs> to in ba haka ake ma mutane ba sai a yi ta abin nan <laughs> ai yadda muke yi da su kenan sai mu ce ka gwada mana ka cire sai ya cire sai mu ce to ina nisfu ina zillu zawal da mai mai risala don risala ya yadda da ita sai ce ina nisfu zillu zawal da mai risala ya faɗa da ba da ku kai baka fitar mana shi ba sai ya tsaya ce to ka fitar da shi mu gani kasun nawa ne bai ma sani ba tsawon sa shi kansa bai sani ba sai ce fitar mana da shi tukuna da abin da za ka masa to kaga bai san da ba baba bara da kai muka gwada a nan wurin abu ne ba wai abin <laughs> na'am na'am shine ai wannan ilimin na'am eh alfijiri Thank you. shi ne ilimin abin nan ɗin akwai ya yi shugabansu na kano wani alfalaki eh alfalaki sunansa yanzu ɗansa ne ana kiransa um, na sunan ɗan shi ne suke yi wannan kalanda ta kwamitin shari'a ta kano ɗin to za ka ga da yawa ita tana tafiya daidai da sauran lokuta na duniya gaba ɗaya saboda da ilimin da falakin suke amfani da shi kullum sai sun fada eh, saboda suna da wannan ilimin Mm. da faduwanta da fitowanta da tsomi komi da komi haka ne da alfijiri kuma da muka je wajen jarma da muka ce shi ne ya fara fito da wannan abun a najeriya maganan kalanda ce gaskiya ba shi ba ne shi ma ya samu wannan ilimin daga falakin ne shi na kano din wanda suke yin kwamitin shari'a yanzu ƴaƴansa su suke yi yanzu haka eh su suke yin wannan suna so gidan su yi wannan ilimin sosai kuma suna da shi din to su suke yi wannan sai gaya mana tun da ya fara yadda ba har ya fara fitarwa da suna sawa a new nigeria har suka zo aka fara bugawa da sauransu kuma ya ce shi kansa a sallar la'asar yana da matsala akan sallar la'asar shi kansa don daga cikin abin da muka gaya masa na shi kalanda yana da matsala la'asar isha'i sosai ce mana ya proving cewa akwai shekarar ma shekara biyu da su ce ya fitar da kalandar shi bai sa la'asar ba ma da aka zo aka tambaye shi yace mai sai shi gaskiya shi kansa yanzu bai iya tantance lokacin la'asar ba sai ce ya fari magana da turanci sai la'asar is a very complicated issue abin da ya gaya mana kenan shi shi yasa sai ya bar wurin ba komai aka yi convincing din shi dai yasa a haka yasa to shi yasa sai muka ce ya goda da sauran muka abin da jarma kenan mai yin timing chapter din eh abin da ya gaya mana kenan sati biyu da suke da kuka gamu mun zo da shi Usman din da wani kuma yana nan a Kaduna da wasu lecturer guda biyu daga Polytechnic su ma bangaren su kenan muka zo nan muka zauna da su muka fitar muka yi meeting muslim shine muka samu shi a akan musamman abin da ya shafi la'asar da isha'i don su ne mafi ya ke dan samun kuskure a wajen abin da su don isha'i in ka sun faduwar rana baka da matsala da isha'i faduwar in ka sun time din da rana ke faduwa shikenan za ka ga da yawa za ka ga kusan nawa minti daya awa daya ne tsakaninsu tsakanin su in ka kalli wannan da kuma malaman falakin sukan ce kafin daga faduwar rana kafin bacewa wannan jajjajin akalla akalla kenan abinda suke bada samu 15 degrees wasu suna bada 14 maximum shine 18 degree degrees minimum din shine 15 kowane digiri ka bashi a minti hudu sai ka duba sai ka yi timesing ka fitar da wannan da kake gani sai ga ya baka kusan awa ɗaya tsakanin faduwar rana da bacewar wannan jajajajaɗi an gane to in ka sun faduwar rana baka da matsala da isha'i in ka sun degrees din da zaka bada tsakanin su awa ya akalla kenan mafi yawa awa ko kuma minti hamsin da bakwai haka wannan tsakanin ko to kaga minti hamsin da bakwai ya kaga awa daya din kenan to kai sai ka bada abin da aka yi ittifaki don matsala na ilimi na malamai da yawa idan wannan ce maka in kai karfe ɗaya da rabi a zahar yayi sai wani ce maka a'a sai ɗaya da rabi da minti biyar mutu yana da wayo mai kamata ya yi ya kai da minti biyar ɗin to duk lokacin da aka kasa ma yi sabani a kan time na sallah to ka ɗauki mafi yawa don ka samu abin da ake kira al-yaqin a ibadanka ka don ana shakka akan na farko amma na biyun dukkan su yi ittifaki ko to sai ka je inda aka yi ittifaki to shi yasa muka nuna muka ce duk sauran taimin da ake yi na Najeriya ya naci ya saba al'asar da isha'i na duniya in ka kalla shi ma naci ya saba al'asar da isha'i muka ce to yana daga cikin dalilan da muka gani kamar akwai dan asaya a duba sai ya bamu wannan na da na gaya muku akan la'asar sai kansa ya samu wannan matsala shekara biyu da suka wuce bai ma sa la'asar ba kwata-kwata to ana kokari dai muna so ya zama abu iri daya da na timing chapter din da taimin committee da sauransu ya zama abu iri daya in ya zama daya to kana dama za ka yi convincing mutane su bi amma lokacin da ka ce ma wannan ga wannan shi ma ya ga wata sai shi ma yana da nashi kawo nashi ra'ayi tunda su ma guda uku daban-daban ne to shi ma ya nashi ra'ayi ne kamar na wayannan ne ko ba haka ba to amma ya ka zama abu daya fa ilimi tunda sos wuri ɗaya ne ake samu shi dole ya zama iri daya mafi yawa to wayannan sune matsalolin da ake samu to a isha'i da dan sauki wasu kan dauki maximum din 18 degrees wasu kan dauki 15 wasu 17 wasu kuma su dauki 14 shine minimum ko 14 to sai su dauki wannan din to sai ka ga an samu bambanci lokutan na isha'i to wani in ba wanda bai san wannan ba don ka gaya mai bambanci ya ce maka to ai isha'i masu ma kowa daban-daban wanda bai san ilimin ba za da za ka yi kai mishi bayani ya gamsu ba to abu ne mai muhimmanci lokacin sallah yana da alaƙa da ita sallah sallah in bai lokacin ta bai yi ba kai ta baka da sallah ko da wasa ba wani malami a duniya da yi magana cewa in kai sallah lokacin ta yayi ta yi da abin da suke magana kabbaran harrama in kai Allahu akbar kana cikin shakka yayi ko bai yi ba to baka dama da wannan sallan lokacin da ka samu yaqini yanzu sai ka mai da wannan nafila kai wata ikama ka sa da sallan ka kai ta saboda kai akan shakka ba a wajabta maka wannan lokaci ba don sai lokacin yayi kafin ta wajaba a kanka to bai yi ba yanzu kana shakka akan yin ta to kai a ba abin da zai zama wajibi akan ka yanzu wace sallah kake yi tunda inna salata kana alal mu'minina kitaban mawqutan hmm. ya kamata ka gan shi nan wannan ba mutum ya saita shi ba kawai da an sa kaduna najeriya kaduna zai baka ka gani shi zai kira da kansa duk wani time da ka duba na duniya na najeriya za ka baka zai baka wannan time din na yau wannan digital ne shi ke shi ya saita kansa da aka sayo ji malam sani da muka je muka za mu saita shi aka sa Najeriya aka sa Kaduna sai fitar maka da abin wannan na ci ode din accurate time in ka je kawai kai saitin kasan da kake ka saita jihar bangaren da kake zai baka lokutan sallah na duk rana gaba daya wanda kake tare da su a ya wannan rana sai ka maka da rana za ta fadi na'am shi ma ko na'am to akwai wanda za mu samu da wanda yake daidai sosai sosai <laughs> na'am na'am jarma ko na ahmad jarma ok yana amma shi ya gaya mana cewa al'asar shi kansa bai gane shi ba <laughs> wallahi sati biyu da suka wuce gaya mana ya bayan al'asar shi ya sa barin wurin ba komi to kuma babban abu ne abin da nake kula da shi idan ka samu abu guda biyar ko shida ko bakwai ko takwas har zuwa goma sai ka gwada su don daga bangaren abin da ake rinjayar da abu a ilimanci ko a shari'a abin da ya fi yawa shi ne za a ce wannan ijima'i ne wannan kuma kaulul jumhur wannan kuma kaulul fulan to sai ka ɗauki kaulul jumhur ɗin sai muka gwada ta da sauran kamar na ummul qura don su lagos suka yi ajiya la'asar tana yi a najeriya a na Umul kura kenan lagos suke sawa karfe 4:21 to sai kai minus 17 minutes a kan namu sai kaga ya baka kusan daidai da wannan kan cire 17 akan 4:21 nawa zai baka cire 17 eh minti na uku da minti hudu da minti hudu to na ode abin da ya nuna mana kenan hudu da minti hudu ya kamata mu yi sallah mu kira sallah a Najeriya na lasar a nan kaduna na baba ma wanda ke agogon ka haka yake nunawa haka yake nunawa to in ka duba na na na dubai su ma haka zai baka in ka duba na kano kano tsakanin mu da kano minti hudu in ka cire wannan minti hudu din sai ga ya baka daidai da wannan in ka duba na zamfara sai ka ga ya baka daidai da wannan ba da zai sake yadda abu guda shi da guda biyar ka dauki abu daya wanda shi kansa ya gaya mana yana da matsala akan lasar. kuma ci manuwali ke yi har yanzu baya amfani da kwamfuta to yana daga cikin abubuwan da muke kula da mutu ya kamata ya kula da shi ka gwada da abubuwa shi yasa kullum sai na duba saudiya saudi sunna saudi qur'an za ka gansu suna nan suna tafiya suna duba najeriya lagos kafas fara da fijir zuhur asr maghrib isha'i haka za ka gani duk duniya